صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yan jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkan mu da wannan yammaci na juma'a mai albarka wanda ya dace da sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma shi zo daidai da ashirin da shida. haka ne ko ga watan julai na shekara ta 2013 muna wannan masallaci na saiduna abu huraira radiyallahu an da ke nan garin sokoto kuma za mu ci gaba da inda muka kwana a kan kissar annabi musa alaihi salatu wassalam bayan halaka fir'auna da karɓo a taura da ya yi daga wurin allah za mu tashi kan ayata 146 sa'asirfa an ayati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا, والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق Allah ya ce zan juyar da ayoyina zan juyar da waɗanda suke girman kai a cikin ƙasa daga ayoyina al'ayat idan suka zo a alƙur'ani sukan zo ne da ɗayan ma'anoni guda uku ko kuma da dukansu ma'ana ta farko al'ayatul kauniyya wal ufuƙiyya, wato ayoyin Allah na cikin halitta wanda kullum muka wayi gari muka maraita muna ganin su halittar kanmu ita ma aya ce wa fi anfusikum afala tubsirun idan ka wayi gari da safe Za ka tarar da wani yawu da ya taru cikin bakin ka wanda baka iya haɗe shi <clears throat> ka san lokacin da ya taru daga ina aka samar da shi baka sani ba ma za ka iya cin abinci ba sai ka je ka wanke bakinka wannan yawon da ya taru shi ne na wata ƙazanta da ke cikin jikinka da allah yake yayewa wadda yake sabunta halittarka da ita da haka kana cikin halitta tun ran da aka haife ka har ran da za ka mutu shi yasa an ka cire ƙwamba wata za ta fito in ka haske gashi wani zai fito in ka ji ciwo zai haɗe in kashi ya kare zai sake saboda mai saboda continuous cikin halittar ka ake wannan kaɗai bai ishe ka aya ba to su ne al'ayatul kauniyya akwai ayoyi na mu'ujiza waɗanda annaba da manzanni ke zuwa da su kamar annabi musa alaihi salatu da yake ya zo da mu'ujiza ta sanda wacce ke abubuwa daban-daban na bayyana ikon allah da ita sannan sai ayoyin da ake karantawa kamar yadda musa ya zo da attaura isa ya zo da linjila muhammad sallallahu alaihi wa alaihim wasallam shi kuma ya zo da alkur'ani duk wannan ayoyin wanda yake kafircewa da su yana cikin haɗari haka allah ya ce waɗanda ke barin ayoyina ko kuma da ke girman kai a cikin ƙasa ina karkatar da su daga ayoyina da zaran ka ɗauki rigar girman kai ka zuba ma kanka to sai Allah ya hana maka ganin ayoyinsa sai Allah ya hana maka wa'aztuwa da abin da ke faruwa kewaye da kai sai Allah ya hana maka sirri na sanin littafin Allah da ka girman kai babbar riga ce wadda bai dace ka sanya ta ba sai kana da cancanta ta asali gare ta duk wanda yake girman kai ka tambaye shi don me yake girman kai abin nan da ya sa shi girman kai ba abu ne mai gushewa ba idan kuɗi ke sa ka girman kai irin ka nawa aka yi suka talauce idan mulki ya sa kake diga mai mulki nawa aka yi kuma allah ya kwaci mulki daga hannunsa in karfin jiki gare ka nawa ne masu ƙarfi sauro ya isa allah ya kuma kashe shiga kunnen ka duk ya lalata karfin jikinka ko ya cije ka ya sako ma malaria duk karfin ka ya zube sauro kawai duk abin da kake takama da shi mai gushewa ne ashe wa ya kamata ya yi kibru shine Allah wanda komai na sarauta sa tabbatacce ne ba mai gushewa ba alkibri alkibriya urida'i Allah ya ce girman kai riga ta ce duk wanda ya sa ta to ya gane kurinsa don haka Allah ya ce masu girman kai ba zai bari su ga ayoyin Allah ba ba zai bari su ɗauki wa'azi ba wa in yarau kulla ayatin la yu'minu idan suka yi girman kai aka karkatar da su daga ayoyin Allah to duk wata aya da suka gani ba za su imani da ita ba kamar yadda mutane annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ga aya suka kafirce suka ga aya suka ga aya suka yi imani to waɗannan da suka kafirce duk ayar da musa zai zo da ita ba za su imani ba in ban manta ba bayan sun ce abin nan ko ka zo mana da kowace aya ba mu yarda daga baya sun dawo sun ce la in ka shafta annan rizza la nu'minan lak to shin Allah yake cewa duk ayar da suka gani ba za su bada gaskiya ba wa in yaraw sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila idan suka ga hanyar gaskiya ba za su rike ta hanya ba don ba ta ba su shawa matakin bin gaskiya uku ne na farko ka ganta na biyu ka gamsu da ita na uku sai ka ɗauki matakin hawanta tafiya tare da ita duka ukun ana iya rasa su wanda bai gaskiya ba ya za a iya gane ta in bai gane ta ba ya za a iya bi ta mutum nawa ne ke ganin gaskiya ga ta kuru a amma kuma bai gane ta ba an karanta ayar an karanta hadisa, an fasa baki an kawo maganan salaf an ce abu huraira ya ce an ce wai an ce duk dai ba zai gane ba mutum nawa ne suna da yawa to wani ya ga gaskiyar ya gane ta amma yana da taurin kai ba zai bi ba to kaga a nan allah ta'ala ce wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhu sabila ko an gwada musu hanyar gaskiya sun ganta baro baro ba za su rike ta matsayin hanya ba wa in yarau sabila ghayy yattakhidhuhu sabila amma idan suka ga hanyar bata hanyar halaka sai su ce kun ga hanyar kwarai don haka duk wanda kake gani karkace shi a gurinsa daidai yake miƙe yake hanyar ɓatan nan da kake ganinsa a kanta shi ta yi masa ba zai gane kurinsa ba sai da ta ƙure da shi zuwa jahannama allah ka yi mana kariya zalika bi annahum kazzabu bi ayatina allah ya ce wannan ya faru ne saboda sun ƙaryata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin sun kasance masu rafkana ga barin ayoyin nan والذين كذبوا بآياتنا من هي لورا تنتس أصرف عن آياتي وبهكذا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا سورك آيوين الله أبي اللوراني بكمات مغنس مدقي كيما duk lokacin da muka ga ayar Allah mu tsame ta dabburinta idan aya ce ta Qur'ani mu fahimce ta idan aya ce kauniya mu lura da ita idan mu'jiza ce kamar yadda alƙuran ne ke mu'jiza a kullum mu miƙa wuya mu ba da gaskiya wallazina kadzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu wa liqa'il akhira suka ƙaryata haɗuwarsu da Allah ba su yadda da haɗuwa ta ƙarshe ba habitat a'maluhum ayyukansu sun ruguje baki ɗaya hal yujzauna illa ma kanu ya'malun to da Allah ya ce zai ruguza aikin so da zai ce ashe an zalunce su ya ce Allah ya ce a'a hal yujzauna illa ma kanu ya'malun wani abu ne ake saka masu ba wanda suka aikata ba a'a aikin su ne ake saka masu don haka da Allah tabaraka ta'ala ya ce idan sun ga gaskiya sun kauce ni kuma zan ƙara ingiza su ingiza su da bai musu zalunci ba sakamakon abin da suka yi ne aka yi musu wata haza musa واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط ولما سقط في أيديهم ورأوا أنه قد ضل قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن لنكونن من الخاسرين واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار بعد النبي موسى عليه الصلاة والسلام ya yi azumi na kwana talatin allah ya ƙara masa goma ya je zuwa ganawa da ubangiji wata kaza ƙaumu musa min ba'de min huliyihim ijilan jasad lahuwa sai mutanen annabi musa bayan da ya tafi sai suka riƙe ijilan jasad lahuwa wani ɗan maraƙi wanda ke da gangar jiki iska yana hura shi sai yana suwa yana kuka kaman kukan ɗan maraƙi wanda an rayayi da me suka kaga shi min huliyihim daga kayan adonsu tarsashin kayan ado ne aka haɗa zinari da sauran kayayyaki sai aka mulmula sai aka yi wani ɗan ƙaramin ɗan maraƙi yana ƙalƙali saboda ƙalƙalin zinari sai aka hura cikinsa sai aka yi masa wata dubura ta yadda in aka aje shi iska yana kaɗawa sai yana kuka kamar ɗan maraƙi yana kuka misrawa da ɗaya sun ƙware ga abubuwa na ban mamaki har yau akwai abubuwan da technology na duniya ki abin nan fasaha ta duniya har yau ba ta gano ya aka yi suka yi su ba kamar gidan da na ba ku labari wanda yake a can masar wanda yake da taga 360 kullum rana ta bullo ta ɗaya tagar in ka sa mata maki gobe za ta bullo a ɗaya in ka sa mata maki gobe za ta bullo a ɗaya wannan calculation har yau an kasa yin wani irinsa haddada maka duk mun san rana daga gabas suke fitowa ko to amma tana da kwana kwana kwana daban-daban wanda Allah ke ta fala aqsamu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun al mashariq da shi 360 ne misra sun gano ne kamar al ahram wani malami ya shiga masar ya fito aka ce me ya baka mamaki ya ce abu uku da nil da haram da sa'id ibn ufair wani babban malami ne cikin malaman bukhari to wannan a haram triangle an yi su domin kabari kawai amma in ka shige su abin ban mamaki ne babu abin da ya fi ban mamaki irin a ce wai an yi su lokacin da babu wutar lantarki domin a yau ba a iya shiga sosai da fitilu kuma ba a iya rayuwa a cikinsu sannan an samar da ababe iri-iri masu ban mamaki da ban sha'awa kai abin da ya fi komai ban mamaki tubali guda matsayin bulo wanda muke kafawa yanzu a aza bulo a sa siminti tsakanin bulo da bulo ko kowane daidai girman shigifa daidai girman ɗakin da kuke kwana a cikinsa bulo guda a lokacin fa ba mota irin wannan motocin masu ɗaukar kaya su kai sama babu su ya aka yi to to kaga ashe masu irin wannan fasaha ba ka mamaki don sun ɗaya ɗan maraƙi an mashi yadda in aka iska ya kaɗa yana kukan nan maraƙi to yanzu kan ma sai ka so ma yaron ka ɗan maraƙi mai kuka na haƙiƙani na ɗan maraƙi ko ba ka ba batur kawai za ka samu shi to abin da ya fi ban mamaki shine mutum ya wautar da ka sai dawo ya biki wannan ya zama masa abin bauta sai Allah ce wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan ittakhadha tana neman maf'uli biyu amma nan a ƙur'ani sai bata guda sai aka riƙe gudan wattakhadha qaumu Musa min huliyihim ijlan maf'ulun awwal ne jasadan sifa ne na wannan maf'ulun awwal sun riƙi ɗan maraƙi abin hawa a'a abin ci a'a abin ado a'a abin bauta kai wannan magana ta yi muni a ce ɗan maraƙi ya abin bauta za ka sai aka shafe munin kar ya mazo cikin ƙur'ani saka ce wata kaza ƙaunar musa min huliyi min min hulihim ijilan jasadan sai aka barta ni ina iya riƙon ɗan maraƙi yanzu amma abin yankawa in ce <laughs> amma su ba haka suka rike shi ba amma duk hankali yana gane me suka rike shi daga karatun don aka kalmar mai muni sai Allah ya share ta ba za ta zo cikin Qur'ani ba Allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum ba su dan maraƙin ko magana bai iya musu ba wala yahdihim sabila bai iya gwada musu hanya ashe duk ubangijin da ake bauta ya kamata ya zan ana iya samun magana daga wurinsa ko da ba mu iya jin ta kai tsaye ya zan akwai saƙonni tsakaninmu da shi yana kawo mana su wanda yake cewa ina son ku yi kaza ina son ku bar kaza na yi muku kaza ku tuna da kaza in kun yi kaza zan baku kaza in ba ku yi ba zan muku kaza wannan shine abin bauta amma ijilan la yukallimuhum wala yahdihim sabilan bai da wani tsari da tafarki na rayuwa da yake dora su akai da abin kamata zama shi da abin bauta ba don haka Allah ya ce ittakhazuhu wa kanu zalimin kaga nan ma akwai maf'ulun sani domin damirin nan na maf'uli ittakhadhuhu shine maf'ulun awwal ilahan shine maf'ulun sani sai alqur'ani ya sake share shi ba bukatarsa ya zama shara a cikin magana wa kanu zalimin so riki dan maraki abin bauta sun zamo azzalumai don haka duk wanda ya rike wani abin bauta ba Allah ba azzalumi ne tauhidi na kwarai shine a saki kowa a kama Allah to bayan da suka yi wannan sai annabi musa alaihi salatu wassalam ya roƙan musu gafara allah ya zo ya nace masu da wa'azi har suka fara nadama akan abin da suka yi sai allah ce walamma walamma suqita fi aidihim ورأوا أنهم قد ضلوا la illam لم rabbuna. rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin walamma suqita da darajansa ta zube ga idanunsu da suka yi tuba da suka yi dana sani suka yi cizon yatsa wata wata al'ada ta ɗan adam da ɗai in abu ya dame shi to ga hannunsa ake ganewa ko dai haka ya ciza ko ba haka ba shine su qita fi aidi walamma su fi aidihim Allah ya ce lokacin da suka yi nadama kamar suka yi cizon yatsa warawa annahum qad dallu suka lura cewa lalle fa sun riga sun bace ta hanyar bin dan maraki قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين sai suka ce lallai hakika idan ubangijinmu bai ji kanmu ba idan ubangijinmu bai gafarta mana ba to babu shakka za mu zamo cikin wanda suka yi hasara suka taɓi kun ga kamar da gaske yanzu sun gano laifinsu sun yi tuba to amma matsalan banu isra'il su tuba ya gobe su koma tada tuba haka suke yi ma raja musa ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ولما رجع موسى إلى قومه لوكتن موسى يداوم ومتاننسا غضبان أسفا ينا تكد فشي داموا me yasa yake ciki da fushi saboda kafin ya zo ya dawo wurinsu allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa musu cewa koma wurin mutanenka suna can fa sun riƙi ɗan raƙumi suna bautarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wato wanda ya ji bai ɗaya da wanda ya gani idan hadisin ya inganta mala abdullahi dan fodo ya kawo shi cikin misbahun rawi akwai maganganu a kansa lokacin da annabi musa alaihi salatu salam ya ji wannan labari daga ubangiji ya fusata amma da ya zo wurinsu gadbana asifan yana cike da fushi da damuwa da jin haushin daga kawai na tafi in gana da ubangiji in dawo kun koma mushrikai qala isa ba khalaftumuni min ba'di sai ce tir da abinda kuka maye da shi bayana a ajiltum amra rabbikum kun yi gaggawa al'amarin ubangijin ku ne kun azana tafi kenan ban dawo walqal alwa sai jifa da allonin da Allah ya bashi to kaga wannan shi ke nuna cewa wanda ya ga abu bai ɗaya da wanda ya ji fama ra'in kaman sami'a laysa al khabaru kal mu'ayana shine abdullahi dan yake cewa wa wa sahha laysa al khabaru kal iyani wa hassanu al ujlata min shaytani amma ikhtilafu ummati fa rahmatu جبلت القلوب ثم نية لمؤمن خير ومن بورك له فكلها ضعيفة للنقلة حديث يوم صومكم ومن عرف أي نفسه فباطل لمن عرف lokacin da Allah ya bashi labari ai ya yarda akwai gaskiyar labari ne wanda ka jiyo daga Allah amma bai yadda alluna ba amma da ya gane mai idon safa saboda tsabar rikicewa da shiga wato eh, abin nan firgici sai jifa da allunan ya kama faɗa wa alƙal alwa ya watsi da alluna wa aka bi ra'si akhi malamai suka ce wannan shi ya nuna wato idan mutum ya abu ba cikin hayyacinsa ba ba a kama shi da laifi in ba domin shiga firgici da wannan hali da ake ciki ba allah fa da kansa ya rubuta a taura ga allo nan nan ya miƙa ma annabi musa idan annabi musa ya jifa da su ya laifi ko bai laifi ba da ma'ana ubangiji yana hikatu mana ya kuma ce mana ya laifi ba saboda ba cikin hayyacinsa yake wannan shi ke nuna hatsarin fushi idan ka yi fushi za ka yi abubuwa da yawa da ba daidai kake ba sai ka dawo ma hayyacinka sannan sai kuma ka yi nadamar abin da kai kamar shi ma da musa zai yi nadama daga baya wa aka zabi sai akhihi ya ruhu ilai ya kama tukkuwa kan ɗan uwansa yana jansa harun قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا ada بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين Shi annabi Musa da ya zo laifin haruna ya gani wannan shi ya nuna laifin talakawa ana iya kama shugaba da shi saboda da zai tafi ai muna iya tuna cikin karatunmu na jiya wakilta dan uwansa ya ko ya ce ukhlufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin kamar ya san haka za ta faru don haka da ya zo ya tarar da an yi banna sai ya kama tukwakan dan uwansa ya ja da karfi ya fisga shi ya ce don me ka bari suka kafirce qalab na umma sai annabi haruna ya bada hanzari ya ce ya kai dan uwata malaman tarihi sun tabbatar da cewa da annabi musa da annabi haruna uwa ɗaya uba ɗaya suke amma ana sai ce yabna umma saboda dalili biyu dalili na farko haɗuwa ta wurin uwa ta fi ƙarfi ta fi janyo wato ainihin tausayi na zuciya daman dan uwa ko dai ka hada uwa ita kadai da shi ko ka hada uba kadai da shi ko ka hada uwa da uba da shi dukkan mu mun sani a tarihi yan adam kiyayya aka sani tsakanin yan uba sai illa man rahima rabbuk wannan shi da ya faru ga Yusuf da yan uwansa kuma shi abin da yake faruwa a kullun yan uba su kulla maka sharri amma ka taba ji yan uwa sun kulla sharri to saboda ka sai a koma ga markaz markazin rahma ita ce uwa sai ce yabna umma ya kai dan uwata wata yana so ya nemi tausayinsa kyale ni hakuri la ta'khudh bil lihiyati wala bi ra'si karka kama gebu na karka kama kaina dalili na biyu muna iya lura a cikin alkur'ani mahaifin annabi musa alaihi salatu wassalam ba a bashi wani dauri cikin alkur'ani ba tunda ake maganar annabi musa maganar mahaifiyarsa ake yi ko ba haka ba ita aka yi maganan ta yi cikinsa aka yi maganan ta ji tsoronsa aka yi maganan ta haife shi tana cikin firgici aka yi maganan allah ta'ala ya yi mata wahayi wa auhaina ila ummi musa allah ya yi mata wahayi ba wahayin annabta ba sai sufaye suka ce aha mun samu hujja kenan waliye ma ana musu wahayi sai mu ce ku kama na waliye irin mahaifiyar annabi musa sai mu ce an mata wahayi ba ba haka ba Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin aka ce anan ya bata umurni biyu ya bata hani guda biyu ya bata labarai guda biyu ya bata bishara guda biyu duk a cikin aya guda ɗaya to kun bayan da ta jefa shima a teku aka zo da shi wurin annabi musa a wurin fir'auna ai kun ba ce a kira mahaifinsa ba ita kanta mahaifiyar wato yar uwarsa ta turo kanwarsa ta turo ko in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almuqinin wa qalat li ukhtihi qussi فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل duk labarin da aka bayar na annabi Musa alaihi salatu wasalam mahaifiyar kadai yake magana bai magana mahaifiyarsa ba to kaga anan da ya tashi kira sai ya kira markazul arrahma. rahma nuqtatul liqa wa shafaqa ba domin annabi Musa alaihi salatu wasalam ya rasa mahaifi ba domin dai a alqur'ani rawar da ake takawa gaba ɗaya mahaifiyarsa ce ta taka don haka babu mamaki ya zanto ma mahaifin nasa ya rasu tun gabanin haifuwarsa kamar yadda mahaifin annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu gabanin zuwansa duniya kuma da yawa annabawa allah yakan jarabce su da wannan domin ya yi masu tasa tarbiyya babu wani shishigi daga bangaren dan adam a ciki shi yasa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya tashi hannun mahaifinsa ga tsananin kauna da soyayya wacce kila ma tarihi bai taɓa ganin ta ba shekara sama da talatin bai gan shi ba amma an baro masar za an taso sham ya ji ƙanshin rigarsa ya ce me ya ce inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidu idon sa farufi ya gaba ɗaya saboda bakin ciki da kuka da damuwa kuma da gangan Allah ya ɗauke masa shi ya raba shi da shi don ba tasa tarbiyya ake bukata ba duk da yake annabin Allah ne ubangiji da kansa yake so yawa yusuf irin tarbiyyar da yake so to kaga anan yace yabda umma la ta'khudh ya lihiyati yabda umma ba wannan ayar ba kenan innal qauma istad'afuni ka sani fa mutanen nan sun mai da ni ba kowa ba shine istad'afuni sun gaban da karfi a kansu kai shugabancin ka shine shugabanci da rab amma ni wakilcin da na maka ban ji daɗi ba wa kadu ni na kar yi tsammanin ba masu wa'azi ba kar yi tsammanin ba ɗau mataki ba duk abin da ake na tsiri kaɗan ma sun kashe ni shi tushbit bil ada da kar ka bari makiya su shammace ni su ga walle na yanzu ni ni ce su bar bauta marƙi su koma ga Allah suka kiya suka yi shirka yanzu kai kuma ka zo ka zabura ka kammage muna da da kaina kana girgiza ni sai su ga cewa kenan ni ba ni da wata daraja ba ni da kima kaga za su yi mini dariya kaga anan sai kira su al'ada alhalin asalin su masoya ne amma sharrin su da bala'in su yasa ya kira su makiya tunda su yi shirka an kira su ga tauhidi sun kiya yace wala taj'alni ma alqawmi zalimin musa don Allah karka haɗa ni da azzalumai ni ban yi shirka ba don haka tun da ban yi ba kuma ban ce a yi ba kuma na hana a yi na yi wa'azi da aka yi to Allah karka haɗa ni da su karka mai da mu ɗai mushriki bai zama ɗaya da mumini har abada to kaga anan ne annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya gano ashe bai daidai ba don haka qala rabbi firli wa li akhi sai ce to ya ubangiji ka gafarta min da ni da dan uwana Musa bai laifi ba amma sai yana jin damuwa akan cewa dagawar da yayi kun bisa ga gayyata ta ubangiji ya tafi amma sai yana jin damuwa cewa a dalilin ɗagawarsa an yi shirka sannan ya roƙan baɗan uwansa gafara domin ko da a ƙaddara cewa tun da shi gaba sa aka yi ya taƙaita ga abin da ya kamata to yana roƙon gafara Allah ga kansa da ɗan uwansa ya ce wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin ya Allah ka shigar da mu cikin rahamarka domin kai ne arhamur rahimin kai ne mafi jinƙan masu jinƙai kun ga ubangiji saboda adalcinsa jinƙai nasa ne kuma jinƙayi sifarsa ce sannan ya halitta jinƙayi a cikinmu sai ya amince da mu ma mu zama rahimun ubangiji ya yadda akwai masu rahama ko har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jinƙayi mai jinƙayi zai ji kansu haka in baka da tausayi Allah sai ki tausayinka duk mai busasshiyar zuciya akan jama'a ran da bala'i ya cin masa sai Allah ya hana mashi mai taimakonsa saboda shi yana da busasshiyar zuciya yana da ƙeƙashewa amma masu jin ƙai Allah zai ji kansu don haka zaka tarar da duk mutumin da yake da kyautata ma jama'a sai ga lokacin da ya buƙaci taimako da kyautatawa sai Allah ya kawo masa masu taimaka masa wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mafi kan masu jin kai innal ladina ittakhadhu إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الله يقول إن الذين اتخذوا العجل حقيقة وأن سكرك الأمة ركي بس إيش أبن تشيبا بس إيش أبن أدوبا سورك إيش أبن جدي kun ga duk inda aka kawo sai Allah ya goge wannan kalmar saboda ta yi muni a ce al'ijla ilahan bai yi ba haka sai Allah ya goge ilahan din innal ladhina ittakhadhu al'ijla sayanaluhum ghadabun bin rabbihim waɗanda suka riki ɗan maraƙi matsayin abin bauta to fushin ubangiji zai kama su wa zillatun ƙasƙanci zai kama su fil hayata duniya a rayuwar duniya wa kadhalika najzil muftarin kuma haka muke saka ma masu ƙage ƙarya su mai da wani abu abin bauta ba Allah ba don haka Allah ya wulaƙanta Yahud kuma ya hushi da su illa bi hablin min Allah wa hablin min nas sai wasu 'yan lokuta da kaddara ta ubangiji da sakaci na mutane suka hadu to sannan ne sai yahud su samu iko akan jama'a kamar yadda suka samu tun wajen shekaru 60 da suka wuce ko 50 da wani abu da suka wuce zuwa yau daga 1948 da suka kafa ƙasa mai zaman kanta wacce dukkaninta gaba ɗaya bata wuce wata local government ta najeriya ba sannan adadin jama'a ta gaba ɗaya ba su kai karamar jiha a najeriya ba amma kuma su kai amfani da ita da ita suke juya duniya duk inda ka ta musiba ta faru akwai hannun yahudu ciki akwai sharrinsu akwai makircinsu ko direct ko indirect da amma suna nan ta tare da fushin allah kuma lokaci zai zo da musulmi za su yaƙe su in sun laɗe bayan icce icce ce musulmi ta huga ba yahudi nan ka kashe shi in sun laɓa bayan dutse dutse ce musulmi taho ga bai hude nan ka kashe duk abin da suka laɓa bayan shi ko bai magana sai Allah ya sa magana a ranar saboda wulakanta su da kaskanta su da Allah a suratul isra Allah ta'ala ce ya rubuta musu kaskanci sau biyu to mun ga na farko can baya muna jiran na biyu in Allah su a hannunmu zai kasance والذين عملوا السيئات Allah ce waɗanda suka aikata miyagun ayyuka shirka ce manyan zunubai ne ƙanana ne sun matabo min ba'diha sannan suka tuba bayan sun yi zunubin nan wa amanu kuma suka yi imani suka koma ga Allah inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim hakika ubangijinka mai gafara ne mai jinkai ne bayan an yi zunubi da haka komi yawan zunubi tuba na kankare shi tuba ruwa ne da sabulu mai wanke dauɗa komi yawan zunubin zunubinka inda ka tuba ka yi nadama ka koma ga allah to tuba nan naka zai wanke zunuban da kai abinda ba a so ga mai zunubi ya dage ya ce shi ba ya tuba ma sakata an musa Walan musa, ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم يرهبون واختار موسى قومه فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها Allah ta'ala ce walamma sakata an Musa al-ghadabu lokacin da fushin Musa ya kwanta kaga wato ashe fushi lokaci gare shi shi yasa ake cewa a lokacin da ka fusata sannan ake so kai hakuri a lokacin da kake cikin damuwa sannan ake so kai hakuri domin ko baka yi hakuri don Allah ba za ka yi hakuri daga baya ba don Allah ba don haka lokacin da matarka ta fusata maka rai kar ka ɗauki mataki za ka huce ka dawo kana lallashinta bayan ka kashe fitila to kaga ashe aikin banza kai ɗazu walamma sakata an musal ghadabu anan qur'ani sai ya mayar da fushi kamar wani dan adam wanda yake fushi yake magana yake dumi yana ta marashi bugai sa hannu rubuta ɗauko ka ɗara mai bindiga duk fushi yana bada wani umarnin ko sai ce walamma sakata yanzu hushi ya yi shiru ya daina umarni ya daina cewa a yi komai kaga lokacin da musa ya fusata ya yi jifa da alluna wa ya ce ya jifa da alluna da allah ya bashi hushi ashe hushi magana ya kai amma ba da harshe ba da haka sai allah ya mai da shi kamar mai magana sai ce ma sakata an musa al-ghadabu lokacin da wato fushi ya yi ma musa shiru ya daina magana ma'ana fushi ya kwanta musa ya dawo cikin hayyacinsa a hadal alwaha sai je kuma ya tattaro allunan da ya ɗauko abin shi wa fi ya hudan allah ya ce a cikin kwafin nan da aka bashi akwai shari'a wa rahmatun akwai jinƙai lillabina hum lirabbihim yarhabun ga waɗanda ke jin tsoron ubangijinsu don haka duk abin da annabi Musa yake bukata na yin rayuwa nagartacciya da shi da jama'arsa Allah ya rubuta masa shi da a cikin attaura wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajula annabi musa ya ce to yanzu kun riga kun abkata asa kun yi barna don haka za mu zaɓi mutane saba'in daga cikinku domin mu tahi da su su yi tuba wurin allah can inda nake zuwa in yi magana da allah can nake so mu tahi da su amma a zaɓo waɗanda ake ganin su an na ƙware su an na kirki ku sara ku ji abin da zaɓaɓɓo za su yi su saba'in واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا النبي موسى يزعب متاني سبعين دقتكم متاننسا لميقاتنا دومين ورن هدومو إن ذا أي مغانا دشي to amma a nan allah tabaraka ta'ala sai ya shafe wani bayani wanda a wani wuri ya kawo shi kalu ya musa abin nan أرنا الله جهرة ما دل wannan magana ta sab'ina rajulan ce wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan da suka zo ya ce to yanzu ku dakata anan duk ku saurara zan yi magana da ubangijin ce ga ku kun zo ku yi tuba sun ga ce to dakata in dai kai zaka magana wallahi babu yarda lan nu'mina laka hatta nara allaha ido da ido sai mun ga Allah kuru-kuru kai wannan zaɓi bai yi ba <laughs> wai masu ɗan dama dama ke da ahsanu ahsanu ahsanu ma fil babi ko asahu ma fil babi ke nan falamma akhadhatu murajfatu nan ne Allah ta'ala sai ya sa dutse girgiza da su sai duk suka faɗi suka mutu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya sai ce ubangiji da ka so tun tun mu zo nan makana ai halaka mu da ni da su gaba daya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ubangiji ka halaka mu minna wawaye mu suka yi subhanallah kaifa ka zabo su annabi Musa kuma yanzu ka yadda wawaye ne to ina da kwarai ina masu hankali wannan wato yana nuna maka irin tsabaragen jahilci da wauta na banu isra'il kuma wai fa a lokacin su ne allah ya zaɓa wa faddallahum alal alamin duk wai su an masu dama dama duniya duniya ba ta da kyau a wancan lokaci قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يتي إن هي إلا فتنتك تضلها بها من sha. Allah wannan jarabawa ce daga wurinka kana ɓadda wanda kaso da ita wa tahdi man tasha kana shiryar da wanda kaso anta waliyuna Allah kai ne majibincin mu faghfirna na Allah gafarta mana warhamna Allah ya he mana jikka jikan mu وانت خير الغافرين الله كافي كوا ينغفر تم باسو غفر الله كافي سو دو هكا دني دي سود ان توبا امددين اكتب لنا في هذه الدنيا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه waktub lana fi hadhihi dunya hasana annabi musa ya ce to ubangiji bayan na roƙe ka gafara wannan laifi da suka yi waktub lana fi hadhihi dunya ina kuma roƙonka ka sanya mana hasanatan jin daɗi fi hadhihi dunya a wannan duniya ka ba mu ilimi mai amfani ka ba mu aiki nagari ka ba mu arziki yalwatacce Allah ka ba mu duniya wa fil kuma ka ba mu abin da muke so a lahira shine ka ba mu aljanna wannan ya nuna duk annabawa suna roƙon duniya da lahira haka in kaji wani yazo yace shi ba ruwansa da duniya gaba daya to wani tafarki ne yazo da shi sabo ba tafarki annabawa ba annabawan Allah duniya da lahira suke roƙo wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ko ba haka ba wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab saboda haka annabawa da duniya da lahira suke roƙo ba duniya ita kadai ba ba kuma lahira ita kadai ba wanda ya riki duniya ita kadai to zai same ta in Allah ya so ya bashi amma ba zai samu lahira ba wanda ya nemi lahira ita kadai to rashin duniya na iya hana mishi samun lahira saboda duniya ita ce godiyar da ake zuwa lahira da ita to amma wanda ya nemi duniya da lahira to kaji wanda yake bisa tafarki nagartacce ya ce inna huduna ilai ubangiji mun koma gare ka da ni da duk jama'an nan da ka kashe Allah mun koma gare ka yi mana gafara ala azabi usibu bihi man asha sai Allah ya ce to ita azaba ta wanda na ga dama shi nake shafa ma ita wanda yake tun farko shaƙiyi ne mai aikata irin ayyukan da suka dace da azaba wa rahmati wasi'at kulla shay amma Rahama ta yalwanci komai da komai don haka rahamar Allah tana sama rahamar Allah tana ƙasa rahamar Allah tana ciki rahamar Allah tana waje rahamar Allah tana ga musulmi rahamar Allah tana ga kafiri rahamar Allah tana ga rayaye rahamar Allah tana ga matacce babu wanda rahamar Allah bata shafa ba to amma ubangiji na da wata keɓantacciyar rahama wadda babu mai samunta sai mumini sai ce fasa aktubuha lillazina yattaqun ina rubuta rahama ta keɓantacciya ga masu jin tsoron Allah wa yu'tuna zakata masu bada zakka zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun wanda suke imani da ayoyin kun ga anan sai Allah tabaraka ta'ala ya zo da abubuwa guda uku ga taqawa ga bada zakka ga imani sai ce ina bada da rahamata ta musamman ga masu wannan guda uku wani abubuwa guda uku kuma mutalazimat ne masu alaka da juna ne bai ka zama mai tsoron Allah ce baka da imani bai yiwa ka zama mai imani amma kana dahi haƙƙin Allah kaga duk tare suke tahiya don haka jigon gaba ɗayansa shi ne attaqwa masu taqwa suke gama da rahmar Allah su wane ne alladhina hum bi ayatina yu'minun allati alladhina yattabi'una ar-rasul al-ummi wa in eh, rasul an-nabiy al-ummi wa inda ke bin banzon nan annabin nan ummiyin nan wanda kowa ya san bai iya karatu da rubutu ba amma ya zo ya gagari abin ya zo da abin da ya gagari farfesoshi masu karatu da rubutu duk inda ka kware ka zan farfesa sai a ce zo cikin ƙurani to kai karatu yanzu ka zan farfesa eh to to alhamdulillah yanzu za a baka rajista ka shiga makarantar alƙur'ani kai karatu kuma a ciki sai ka ɗebo abin da za ka ƙaro da shi bisa ga iliminka kaga shi kenan ba iliminsa ba ne ilimin wanda ya saukar da shi ne an zara hobi ilmi al'ummi an jingina shi ga uwa saboda me saboda bai karanci wani abu banda wanda ya koya gare ta ba bai je gurba na gaban kowane malami ya karatu ba kuma ba jin shi ga mahaifi ba don bai koya su mahaifin ba kuma mutumin da daman bai je makaranta ba ga uwa ake jin gina shi saboda ita ce mai reno duk wanda ka ce ummi a duniya ka zage shi in banda manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ka idan ka ce masa ummi ka yabe shi domin ka gaskata sakon da ya zo da shi ka tabbatar masa da girma da darajar da Allah ya bashi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil manzon nan da suke ganin sa a rubuce da sunansa da sifarsa da garinsa da bayanin yanayinsa da ɗabi'unsa salman farisi da ya gama yawo tsakanin malamai yana neman gaskiya sai malaminsa na ƙarshe ya ce masa to in dai kana son gaskiya wallahi ban san wani malami bisa doron ƙasa da yake bisa kanta ba yau amma ka je wani gari mai yawan da binnai za ka isko wani manzo lokacin bayyanarsa ya yi ba ya cin sadaka amma yana karɓar kyauta akwai hatimin annabta ga kafaɗarsa ka miƙa hannunka kaimu mu baya a gare shi duk wannan kuma sai da salmanu ya gane su ya ji duna maktubin inda fi tauratu wal injil suna tarar da shi a rubuce a cikin littafansu a taura da linjila kuma an gaya musu ya amuruhum bil ma'ruf wa yanahum anil munkar duk abin da ya umarce su da shi alheri ne zai gyara alaƙa su da Allah ya ce ku yi sallah ku yi azumi ku ba da zakka zai gyara alaƙa su da mutane ce ku sada zumunta ku kyautata ma uwaye ku kyautata ma makauta ku yi zamantakewa ta kwarai da jama'a ko ba haka ba zai ce ku faɗi gaskiya ku kama kai ku yi sadaka ku yi nasiha ku sassauta duk wani ɗabi'u na alkhairi wa hawa anil munkar duk abin da ya hana su ba na kwarai ne ba zai ce musu kar ku yi zina kar ku yi caca kar ku sha giya kar ku yi ƙarya kar ku yanke zumunta duk abin da ya hana su to munkari ne wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halalta musu ababe masu daɗi arziki na kwarai da gartacce duk abin da da kwarai Allah ya halalta shi wa yuharrimu alaihim al-khaba'is kuma yana haramta musu kazanta haka duk abin da kaga Allah ya haramta kazanta ne in Allah ya ce karka zo ma mace ta dubura kazanta ce hana ka in ya ce karka zo ma tara jini kazanta ce in ya ce karka yi zina ka kwatanta munin abin ga yarka to yar wani ce an ka ce kakka je gare ta don haka kai ma an tsare ta ka an ce kar a je gare ta duk abin da Allah ya haramta to khaba'is ne akwai abin da ana haramta shi li khubsihi fi dhatihi saboda shi kansa kazantacce ne kamar naman olade naman jaki akwai abin da ana haramta shi saboda munin da yake jawowa ba na kashin kansa ba saduwa da ya mace idan ta halastacciya hanya ce abu ne mai kyau amma in ta haramtacciya ce fa abu ne mai muni me dalilin munin sa saboda kai ba ka so yi da ɗiyarka inda matar wani kai ba ka so yi da matarka inda kanwar wani kai ba ka so yi da kanwarka inda uwar wani kai ba ka so yi da taka ashe yana da muni ko da ba ga asalin abin ba amma in kana da uwa ba bazawara dattijo daidai ita ya zo ya ce ina son ta aure sai ka amshi sadaki ka bata kuma ka tara jama'a daura aure kuma ba za ka damu ka aje ta koma gidansa ko kuma shi ya tare gidanku akwai muni ga wannan babu muni ashe kaga akwai abinda ba don karan kansa yana da muni yake haramta shi don abin da yake jawowa da muni da aibi Allah ta'ala ya ce wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi manzon nan an faɗa musu cewa in ya bayyana zai sauke musu nauye-nauye da kukunce-kukuncen da suka kasance a kansu abuwa da yawa da aka haranta manu isra'il annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai halalta su kun ga duk daga cikin abinci can cikin suratul an'am mun karanta ababe na abinci ababe na dabbobi da Allah ta'ala haramta musu fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira فالذين آمنوا به to waɗannan da suka ba da gaskiya ga muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu suka girmama shi wa nasaruhu suka taimaka masa wa taba'un nuran ladhi unzila ma'ahu suka bi hasken nan na alƙura da aka saukata da shi ula'ika mun mufli huna wa'annan masu rafu don haka babu wanda ka rabauta bayan bayyanar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya bi shi shi yasa lokacin da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sai da umar ɗauke da takarda ya ce masa menene ya ce wata guntuwar takarda ce daga cikin linjila manzo sai ya fusata sai ce to ka sani ko annabi isa da aka saukar ma ita da yana raye a yau wallahi bai da hanyar tsira banda ya zo ya mika hannu gare ne mu baya haka baka da bukata da ita daga nan ne malamai da yawa suka yi fatawa cewa kar mu karanta wa'annan littafai sai ga waɗanda karatunsu zai sa ya zamo dalili na janyo mabiyan wa'annan littafan su musulunta irin su malam hussein yusuf mabera irin su sheikh muhammad bin usman irin su ahmad didat irin su aha daman na san ko ban faɗa ba za ku faɗa irin su malam zakir allah ya ƙara masu lafiya wallahi muna da irin su zakir a nan tozarta su muka yi malam hussein yusuf mabera duk inda ka shigar da shi duniya yana iya yin abin da zakir ke yi amma mu matsalar mu ba mu san namu ba ba mu san mu darajan tashi mu ba shi matsayin da zai yi amfani ba da yanzu cibiyarsa duk duniya ta ji ta amma duk da haka yana da kokari can wajejen kudu inda aka san kimarsa wajejen delta wajejen lagos wajejen inugu da sauransu an san matsayinsa a can amma mu nan kan wurin mu to allah dai ya sauwaka za mu dakata a nan sai mu ansa wasu kaɗan daga cikin tambayoyi akwai kuma biyu da za mu mai damu halin jabir wani ce Allah ya kara wa malam lafiya da tsoron Allah shin malam ko ya halatta ga mai azumi amfani da man goge haƙora makalin da buroshi alhalin kuma na azumi to shi dai asali aswaki sunna ne kuma ya halalta da safi ya halalta da rana ya halalta da yamma babu sanda aka haramta yin aswaki babu sanda yake makaruhi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum inda kulle sala wani hadisi na abu huraira inda kulle wudu in ba don gudun in wahalar da ku ba da na wajabta muku yin aswaki wurin kowace alwala ko kuma wurin kowace sallah don haka duk da bai wajabta ba ya halalta mana mu yi shi muna azumi to makilin suna ya tara akwai wanda daɗinsa ga baki yake tsayawa akwai wanda na sa gaba koshi yake tahiya to duk wanda daɗinsa ga baki kawai yake ba za a haramta maka shi ba ka wanke bakinka da shi ka goge ka zubar idan kana so ihtiyati ka bari gaba ɗaya sai ka goge da aswaki wannan na itace amma wanda na son sai yake gangarawa ga makoshi to ba a yadda kai shiga azumi ba domin ya hada da abin da ba a yadda da shi ba wannan yana tambaya dangane da ruwan zanzami ce kaunarsa ce take dauke da matsalar rashin lafiya ga idanu wato kananan kuraje a cikin idanu to za ta iya amfani da ruwan zamzam akan yadda kai bayani malam sai mu ce eh ruwan zamzam shifa'u suqbin magani ne ga kowace irin cuta amma wannan bai hana a yi sauran magunguna ba bai hana a je gurin likita ba bai hana idan kurji ne a kankare shi ko a sa masa magani ba bai hana a sha sauran magunguna ba amma dai ka yadda cewa shi ma magani ne wani ce yanzu lokacin azumi ana ɗaure shaidanu amma kuma sai gashi idan ina sallah wani tunani yakan zo min malam to menene mafita sai in ce mafita ka yi ƙoƙari kai ma ka zan ba shaidan ba domin wasu akwai shaidanun su shaidanun ƙashin kansu ne ko ba haka ba ka wuni da azumi ka wuni kana karatun qur'ani ka wuni ka je wurin tafsiri ka da zumunci ka yi sadaka to ya za a shaɗe ya samu kafa zuwa gare ka kuma an jima wurin tarawihi ka yi daga nan za ka je tafsirin dare daga nan an jima ka tashi kuma ka yi tahajjud ba yadda za a shaɗe ya kai gare ka amma kana azumi kana ƙarya kana azumi kana 419 kana azumi kana cuta eh kana azumi da dare gaba ɗaya kallon fina-finai kake da rana gaba ɗaya bacci kake to ya za a iya zan ba ka da wani ne na ƙashin kanka wanda ke ingiza ka ga laifi wanda yana neman bayanin ma'anan khawarij khawarij wata ƙungiya ce wadda aka yi can a farkon bayyanar musulunci wadda ta soma daga yin tawaye ma sayidina ali da abi talib bayan dai suna da hannu wajen kashe sayidina usman suka zo suka yi tawaye ma na ali suka kashe shi suka yi niyyar kashe muawiya ba su samu nasara ba suka yi niyyar kashe amur ibn al-as ba su samu nasara ba suka dai wani yunkuri mai yawa suka kafirta musulmi suka ce duk wanda ya kaba'ira ya kafirta suna da wasu ka'idodi da wasu dokoki waɗanda suke tafiya a kansu kuma aƙidunsu suna yaɗuwa har ƙarshen duniya don haka yana da kyau a karanta tarihinsu da aƙidunsu nan ba wuri ne da zan iya fayyace dukkan abin da suke ciki ba wannan yana tambaya ce Allah ƙara malam lafiya tambaya ta ita ce malam me yasa malam Jabir ba shi yin tafsir kuma gashi mutane suna matukar bukata haka to ga malam Jabir nan don haka zan haɗa masa da tambaya ta biyu da ta uku sai ya ba ansa gaba ɗaya tambaya ta biyu a shine nafila ana yin ta raka'a hudu hudu ana yi a mata zama guda ko kuma sai raka'a biyu ake yin ta ka rike wannan ta biyu ta uku ita ma na baka ka karanta me ake nufi da itikafi waɗanne sharuɗa mutum ya kamata ya cika kafin shiga itikafi kuma menene mutum ya kamata ya aikata lokacin da yake gudanar da itikafi waɗanne abubuwa ne suke ɓata itikafi idan mali an samu na sai mu rufe da su okay. wa wa wa alaikum ka gaskiya ban tafsiri domin ita tahowa na ina ta samu fa'idodi ina ta samu <laughs> kaga in kwasa ne in ramadan ya wuce kaga cikin abin da ke zuwa na karanci karanci duk su ne nake ɗebowa nake ta amfani da su Allah ya samu dace gaba daya tambayar raka'a hudu ko raka'a biyu na fila. ana yin raka'a biyu biyu da rana ana yin raka'a biyu biyu da daddare saboda hadisin da ya tabbata cikin sunan abi dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul laili wan nahari mathna mathna sallar dare da sallar yini duk raka'a biyu biyu ake ana sallamewa amma ya halatta a raka'a hudu da rana ya halatta a raka'a hudu da rana gaba ɗaya sai kashi ake sallamewa shi kuma saboda hadisin abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu hadisi yana cikin sunan abi dawuda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un qabla zuhuri dhuhri la taslima fihinna tuftahu lahunna abwabus sama'i cewa raka'a hudu kafin azhar wa'inda ba a sallama tsakanin su gaba ɗaya hudu ake yi ana buɗa musu ƙohohin sama kaga an samu da rana kenan ana yin raka'a hudu hudu bayan wancan hadisi yana dare da rana dukkanin su raka'a biyu ake haka nan da daddare shi ma ana yin raka'a hudu hudu saboda hadisin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wa ardaha wanda yake cikin sahih bukhari da Muslim ta ce annabi sansan ya kasance yana sallah dare yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna thumma yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna ina raka'a hudu kakka tambaye kyawun su da dake tsawaita su sannan ya koma wasu hudu kakka tambaye kyawun su da dake tsawaita su wayan hadisan guda uku suka nuna cewa yana halatta da dare a raka'a biyu biyu da rana a raka'a biyu biyu da dare a raka'a hudu hudu da rana a raka'a a raka'a hudu hudu wannan shi ne insha Allah game da kuma itikafi abin yadda itikafi shine lazimta abu duk abin da kan lazimta kame itikafi wannan kisa da malam ya bamu yanzu ta wayanda suka bauta mu dan raƙumi a cikin suratul qaha Allah na kawo ta suka ce lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ilaina Musa ba za mu gushe ba muna nan tare da shi wata shine itikaf ukuf ka tsaya ga abu ka dage abinda itikafi ga addinin musulunci shine wata ibada da ake cikin masallaci ya kasance an ta cikin masallaci Allah ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi kada ku yi mubashara da mata lokacin da kuke itikafi a cikin masallaci itikafi ana yin shi a kowane masallaci akan kauli mafi inganci wannan shine mazhaba jamhurul ulama ita imam al-bukhari in yazo in akwai sabani ga matsala sai ya ki dokan mataki amma in sabanin bai da kahi sai ya fita batu ne ya mai raddi da ya zo ga wannan matsalar sai ce babun al'itikafu fil ashiril awakhir wal itikafu fil masajidi kulliha wa qaulillahi ta'ala wa antum akifuna fil masajidi imam al-bukhari ya ce babu mai magana kan itikafi ana yi ne a kwana goma na ƙarshe ramadana kuma ana yi ne duk cikin kowane masallaci kamar yadda Allah ya ce wa antum akifuna fil masajidi kuna itikafi a cikin masallatai saboda abin da itikafi kenan kan lazimci dakin Allah a kowane lokaci ne a cikin azumin azumin Ramadan zai yi kai na kwana goma na karshe annabi sallallahu alaihi wasallam na kwana goma na karshe shekarar da zai yi rasuwa yayi na kwana ashirin gaba daya yayi kwana goma na tsakiya yayi kwana goma na karshe abinda ake so game mai itikafi duk abinda ya kasance nau'in ambaton Allah ne karatun Qur'ani ne zikiri ne sallar nafila ne duk abin da ya shafi nau'in irin wa'annan ibadun ne mafi yawan malamai suna cewa ba za a yi irin abin da shafi neman ilimi ba misali ka ɗauki a halayi ko iziya kana karantawa kana diddaka ko kana karantar da mutane ko akwai mai karanta suwa ka tafi wasu malamai suna ganin cewa har shi ma nau'in ibada ne shek muhammad bin salim uthaimi ya ce neman ilimi shi ma ibada ne don haka shi ma mai ita kafi zai iya yin shi ala kulli halin tsari karatun qur'ani da salati da zikiri da salloli da nafiloli shi ya fi wannan shine ba ba sabani a ciki abin da ke kare itikafi shine yanki niyyar kafin. da ka yanke cewa to ni na yanke itikafi na fita shikenan ya kare ya fita hakanan kuma fita masallaci ka tafi zuwa yawon ka babu wani uzuri babu komai ko da baka yanke niyyar itikafi ba kana tsammani kana itikafi ka koma shagon ka ka buɗa ko gobe ka fita office kaga itikafi ya yanke hakanan mubashara da mata wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi wallahu ta'ala alam Allahu akbar